I Ina dina sauraron mu mu da warhaka mu kuma da sai sarar ku a wannan kafa da fatan za a gyara zama don masha labarin na wani lokaci ne na daidai wani lokaci wanda ni obarigo na shirya kuma zan gabatar muku da su wato yau kusan sati biyu kenan ana jaraba ana ma wato malamai makaranta na kwaleji jarabawa wannan kuma domin wato ganin irin yadda ko sukan samun wahala samun matsala ko kuma wahala a cikin karantarwar tasu da kuma wato Ni kawo musu gyara ba tare da an bata ba wani rai ba wani ko ba da yana nihin wato samu wani a samu malamin makaranta da malamin makaranta da wani laifi ba wanda za a tuhume shi a domin a kawo mai gyara a cikin aikin shi ko kuma wato kara mashi kuzari a cikin aikin shi ga dai daya daga cikin malaman da aka wato jarba a yau wanda muka hira da shi da kuma irin abin da yake cewa na gabatar da tsari na karatu a bisa rukuni guda biyu vocabulary a cikin wani sashen tsari da ake kira education for all na gwada musu kalamai da ya kamata mutum shi ya amfani da su da kuma yadda ya kamata ka furta su a fannin ilimi da da sauransu wanda a cikin abu na wanda zai ba ɗalibai dama sanin me ya kamata idan shiga cikin fanni fanni fannin karatu daban ne akwai fannin kimiyya da fasaha da ake kira science akwai fanni fanni na geography akwai fanni na history akwai fanni musamman na literature akwai fanni ne daban-daban wanda a dukkan alamu ɗalibi idan yana son ya gabatar da abubuwa ya san abisa wani tsari ya kamata to ni na gabatar da tsari sashen ingilishi wanda ya ba su damar gane wasu abubuwa da dama da ba su fahimta ba da haka nake kira ga abokanina malaman makaranta da ba a saurare shi ba a ta wannan fanni da shi ba da haɗin kai ga waɗannan malaman makaranta saboda wannan tsari da ofishin ministan kula da karatun sakandare ya kawo na musamman shi na karabar jarabawa jarabawa ce ba jarabawa ba mai wata dama ce da za ta baka dama ka gano menene matsaloli kake fuskanta menene matsala ka menene ya kamata ka yi me ya kamata ka kiyaye idan kana ba da karatu don haka nake kira gare su su ba da haɗin kai ga waɗannan malamai masana da suka zo don sauraron mu domin ganin cewa gwamnati ya cimma burin shi ya cimma burin shi musamman na sanin menene malaman makaranta 'yan kwantaragi da kuma malaman makaranta na dindindin suke bukata a cikin tsarin su na karantar suwa haka wasu su kuma nasu bangare wato dalibai na kuma ce kungiyar eh, yara yan makaranta na lise da college su ma a nan yau da safe su kai wata sanarwa domin shan kunne zuwa gwamnati da nuna musu irin abubuwan da suke bukata da kuma suna son a gyara musu su daga ga abin da suke cewa muna kira ga gwamnati da bana da aka yi kowa san da ba bane ba ne aka yi an ja dai yan lakwal an ce su zo su zauna babu kalas babu kayi babu bik babu tabula ba muna kira ga gwamnati da su yi kokari cikin gaugawa su kawo mana tabuloli su gina mana kalasosi wanda ba mun zo ba mu zamna a ƙasa koko ba mun zo mu zamna saman buhu saboda mutane kowa da kowa sun shaida sun gani saboda la majorite cikin nan jihar ya mai akwai lakololi wanda kanninmu mu da kanmu muna zaune a ƙasa wanda haka bai yi ba e muna kira da dogon murya ga gwamnati saboda cikin lakwalolinmu akwai kanancin makewaya mu masu aikin hannu na école de formation et professionnel et technique muna magana muna kira da institut akwai ɗan albashin da ake ba da duk wata uku zuwa wata uku da ake ba burusi na gwamnati muna kira ga gwamnati da wanga ɗiya na talakawa su zan tausayin su suna taimaka ana biyan su a kan lokaci haka wato nan da dan lokaci kadan allah mai kwame komiyar a kasar mu Nijar za ta fuskanci wato zabubuka daban-daban kama daga na wato yan kansila ko kuma a ce konseye da na yan majalisar dokoki da na shugaban kasa wato irin gudunmawa ce matasan za su kawo wato domin a samu matasa za su kawo wato domin a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya da kuma mulki mai dorewa a cikin kasar mu kare yadda shugaban kungiyar wato matasa ta kasa gabaki ɗaya ke faɗi. in an ce zabe ba ce hoda ba mun gani kasashe da yawa an yi zabe kuma cikin kwanciyar hankali amma mun gani cikin kasashen afirka kamar kasashen niger in an ce zabe sai ka gani politician su ne za su ba matasa kudi suna zage-zage suna huda abin bai kamata ba mu abin da muke so a wajen mu na conseil national de la jeunesse kamar kuka gani satin da so uke babban horo ne muka ba da matasa kuma bayan wannan horo suna cikin angonsu suna cikin fadansu suna ba su ma horo a matasa don zaben da ke zuwa ba mu so a yi shi cikin eh, tashi hankali tun da bamu da wani kasa sai nijar mun sa uta nan ban san wurin da za mu ta yi mun gani kasashen afirka da suka yi zabe cikin tashi hankali matasa ne suna wahala 'yan mata ne suna wahala ba mu so halin nan ya zo nan nijar kuma matasa abun ya kamata su gane lokacin da 'yan siyasa suna ce mu mutai mu kwana wannan gida mu sa'uta wannan wuri su diyansu ba a gane su bis diyansu lokacin da mu muna nan muna zage-zage su diyansu suna kasashen afirka suna karatu cikin kunci hankali wannan ya kamata ya yi mun kamar eh, wa'azi a bayan wannan kuma duk zage-zage da 'yan eh, police yi sai ku gani za su zamna su tantanna kuma su bi su eh, san tare kenan mu bai kamata ba kasan nan shi ne gare mu kenan dole da duk abun da zai kawo tashi hankali bai kamata mu mu shirce shi gaske mu sauraron mu da wannan ah, rahoto ne muka kawo karshen shirin amurda malaman da suka matan shi ni umar ribo na rubuta na karanto abokan aiki na suka tattaro labarin da ne nasu da baki mu da muke ce muku da lafiya sai kun gobe in ba Allah ne kuwa ne ko ni yarda yau mun gudanar da shirin ba tare da samun wani kuskure ba a huta lafiya sai an jima na gode